yan uwa wannan huduba tunatarwa ce akan wasu abubuwa daban-daban daga ciki akwai muhimmancin waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja wanda muka halarta wanda babu wasu kwanaki a duniya waɗanda suka kai su daraja kuma daga cikinsu mun halarci arafa mun yi azumin arafa da sauran ayyuka na lada da addu'o'i muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sa mun dace ga baki ɗayanmu yau kuma muna halartar idul adha ma'ana ranar yanka wanda ya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce mafificiyar rana ga baki daya a duniya saboda haka muyi godiya ga Allah subhanahu wataala akan damar da ya bamu na samun ladar aikin haji duk da yake muna zaune a gidajenmu a Najeriya saboda me ta hanyar ayyuka manya-manya na alkhairi waɗanda mu Allah ya bamu damar yi a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja sa'an nan muna tunatar da al'umma ga duk wanda yake da hali muna tunatar da al'umma ga baki ɗaya matsayin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗaukaka shi ya fifita shi babu wata halitta a duniya wadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi wanda ta kama kafa darajar manzo sallallahu alaihi balle ya fi darajarsa saboda haka nan kowa ya kara sa manzo sallallahu alaihi wasallam tun asali waɗanda ke farko-farko manya-manyan kafirai na duniya da suka taɓa manzo sallallahu ba su kwashe lafiya ba Allah maɗaukin sarki ya dargaza su ya tsine mu Abu Lahab ya lalata shi al'as bin wa'il wanda ya manzo sallallahu gori Allah madaukin sarki ya shafi ambatansa sai dai ambato na sharri da tsina haka nan tunda Allah madaukin sarki ya haka ga na farko to na baya kuwa to shiga taitayinsu muna wannan magana ne da munasaban abin da ya faru a Kano dangane da wani mutum wanda yake da'awar malanta wanda ya ci mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya ci mutuncin sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukin sarki ya kawo gwamnati ta zaunar da shi aka yi muƙabala aka tattauna kowa ya gani a bidiyo ba hujjan komai yanzu alhamdulillahi yana fuskantar wato shari'a Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga irin wannan musibin shi kuma abin da ya yi in yana da rabon tuba Allah ba shi ikon ya tuba in bai da rabon tuba Allah madaukin sarki ya kunyata shi kamar yadda ya kunyata a lokacin wannan mukabala sa'an nan ya mada maganin sa da duk masu irin wannan aqida ta inda Allah madaukin sarki ya so bayan haka ya ku musulmi yana daga cikin musibu abubuwan da suka sa musibu suka game a duniyan nan musamman a kasar mu shine wato canza ni'imar Allah madaukin sarki ta hanyar butulci zaka ga al'umman musulmi iyalai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya musu albarka musamman albarka ta aure ko wasu albarku wasu baiwa da Allah maɗaukin sarki ya basu maimakon su yi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zama cewa sun musanya wannan abun da e, aiki munanan ayyuka da sabon Allah tabaraka wa ta'ala ka duba yadda musulmi suke bukunkunan aure a yanzu yanda babu wani abun da kafirai suke yi wanda yanzu musulmi ba sa yi kuma babu wani abun da matan waɗanda ba musulmi ba suke bayyanawa na jikinsu wanda wasu daga cikin matan musulmi ba sa bayyanawa na jikinsu a yanzu su ɗauki hotunansu a lokacin waɗannan bukunkuna a watsa a social media ana rawa ana iskanci ana baɗala ana abin da aka gada ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yi ni'ima sa'an nan ana ce ma Allah ba a gode ba shi yasa auren rikin nan da nan ba su zuwa ko ina yaran ma suke samun matsala don haka lalle lalle a gyara magidanta tabbas kowa ya san cewa aikinsa ne lalle idan ya bari a gidansa irin wannan ya faru wallahi tallahi Allah tabaraka ta'ala zai tambaye shi sa'an nan wani babban bala'in har yanzu shine har yanzu abin da ya shafi social media din nan dangane da matan musulmai yadda suke tura hotunansu da ɓangaren jikinsu a tsirarance da musibu iri-iri wannan duka yana daga cikin abubuwan da suka haɗu suka haddasa mana fitinin da muke ciki na kidnapping din nan da neman fansa da kashe rayuka ba dalili da musibu iri-iri da tashin goron zabi na kayayyakin masurufi da sauransu da rashin natsuwa wanda Allah maɗaukin sarki ya kawo mana wannan ba komai ne ba laifukan da muka yi ne shine Allah maɗaukin sarki yake abin nan yake yake ɗanɗana mana rashin kunya ne tsabarta musamman ga musulmi ko musamman ga mace har za ta iya ɗaukar hotonta ta tura ba ta san iyakar inda hoton nan zai zai ji ba ta san iyakar wanda zai la'ance ta akan ganin hoton nan ba amma kuma ba ta jin komai mijinta ma yana ganin cewa ta yi kyau ‘ya'yanta ma ba sa jin komai wannan babban musiba ce alama ce ta rashin kunya alama ce kuma ta rashin imani saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kunya da imani haka ‘yan tagwaye ne ba ka da yanda za ka yi karba su idan ka ci da ɗaya to ɗayan ma ya tafi saboda haka duk mace ko kuma duk mutumin da bai da kunya ma'ana baya da imani kenan ibn al-qayyim Allah madaukin sarki masa rahama yace duk mutumin da babu kunya tare da shi wallahi cikin abin da ake kira mutum komai nashi ya tafi abin da ya rage masa kawai jini da kasusuwa kawai rage amma wannan mutum dabba ne kawai Allah ta'ala ya tsare mu sa'an nan muna kira ga gwamnati da iyaye akan yaduwar sayar da miyagun ƙwayo a ko'ina daba-daba wanda yake kuma sanannu ne ga jami'an tsaro har yanzu wannan abu yana ci gaba hatta a nan babban birnin tarayya wanda sakamakon haka maza da mata da matasa 'yan mata samari suna ta aukawa cikin wannan bala'in wanda wannan yana daga cikin abin da ya haɗu ya kawo mana bala'in da muke ciki saboda haka ƙaruwar adadin mahaukata karuwar adadin mutanen da kwakwalwansu da tunaninsu ya jirkice karuwar mutanen da suke iya aikata kowane irin aiki na barna saboda irin waɗannan miyagun ƙwayi waɗanda yake an san su an san masu da su kuma abin har yanzu yana ci gaba lalle ne da hukuma da iyaye su sa ido wannan idan ba a yi haka ba wallahi tallahi babu amsar da shugaba ko mahaifi ko mahaifiya za ta wa Allah maɗaukin sarki a ranar alkiyama kan cewa sun bar 'ya'yayensu ko kuma al'ummar ƙasansu suna irin wannan babbar musiba sa'an nan muna kira ga gwamnati akan wasu ƙalubale waɗanda yake suna da yawa amma daga cikinsu akwai matsalan harkan ciyar da ƙasa abinci wanda mun san cewa wannan ƙasa ta mu ba ta da matsalan abinci kwata-kwata amma tsakani da Allah abu ne sananne waɗannan bayan Allah waɗanda suke ƙauyuka musamman arewacin ƙasa waɗanda suke ciyar da ƙasar nan miliyoyinsu ga baki ɗaya yanzu ba sa gonakinsu ba sa garinsu suna nan a matsayin 'yan gudun hijira babu sana'a babu abin yi babu noma babu kiwo babu abin hannu ba abin da suka ta sa gaba kawai sun zura ma ubangiji ta wa ta'ala ido wallahi wannan dole ne hukuma ta yi gaugawan ɗaukan matakin da ya dace dangane da wannan waɗannan bayan Allah a yi abin da za a yi don mai da su garuruwansu a tsare masu jinanansu a tsare masu dukiyoyinsu sa'an nan a ba su kariya kuma su ci gaba da abin da suke na ɗaukar ɗawainiyar wannan daula da kuma ɗaukar ɗawainiyar kawunansu da iyalansu idan ba haka ba gaskiya akwai sauran bala'i a gaba a cikin wannan ƙasa muna roƙon Allah kada ya nuna mana bayan haka kuma muna ƙara faɗakarwa da jawo hankali duk da yake hukuma ta sani dangane da mutane da ƙungiyoyi waɗanda suke haddasa fitinoni a cikin wannan ƙasa su haɗa wannan ƙabila da waccan su haɗa wannan ɓangaren ƙasa da waccan su kawo fitintinu da musibu da bala'o'a iri-iri wanda yake wannan ya sanadiyar kashe rayuka masu yawa ya sanadiyar ɓannata dukiyoyi masu yawa kuma har yanzu waɗannan makiyan ƙasar waɗanda suke cikin ƙasar da waɗanda suke waje suna nan suna ci gaba da gudanar da ayyukansu na ɓarna da kuma wannan fitina da son ganin cewa sai wannan ƙasa ta ruguje tabbas lalle hukuma ta ɗauki mataki akan waɗannan miyagu akan waɗannan mutane maƙiyanmu domin mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah maɗaukin sarki ya karɓa mana aiki idinmu Allah karɓa mana ayyukanmu na arafa a cikin kuma ayyukan da muka yi na kwana goma farko na zulhijja da waɗanda muka yi kafin nan da wanda muke a yau da wanda za mu yi kafin bayan haka muna roƙon Allah maɗaukin sarki albarkace mu baki ɗaya Allah ya mana gafara Allah ya taimaki shugabanninmu Allah maɗaukin sarki ya yi mana abin da muke ciki na fitintunu da bala'i da musibu da jarabawa Allah ya ba mu ikon tuba da roƙon gafararsa tabaraka wa ta'ala Allah ya dawo mana da ni'imomin da ya janye mana a sanadiyyar laifuka da muke yi Allah tabaraka ta'ala ya gafarta mana Allah karba mana Allah maimaita mana Allah tabaraka ta'ala kuma ya albarkaci zuriyarmu Allah madaukin sarki ya sanya su zama abin alfahari na musulunci da musulmi Allah maɗaukin sarki ya ɗauka darajar mu duniya da lahira ya haɗa mu da shugabanmu a gidan aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da annabawa da siddiƙai da shahidai Allah madaukin sarki ya karba mana jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh